Maimaitawar Shari'a Sura biyu Yawo a cikin hamada Sai muka juya muka kama hanya, muka nufi hamada, ta hanyar Jan Teku yadda Ubangiji ya umarce ni, da daɗewa muka yi ta yawo kewaye da ƙasar tudun Seyir, sai Ubangiji ya ce mini, Kun yi ta yawo kewaye da ƙasar tudun nan. da daɗewa, yanzu ku juya, ku nufi arewa, ka ba wa mutane waɗannan umarnai, ka ce, Kuna gab da wucewa cikin yankin ’yan'uwanku, zuriyar Isuwa, wanda yake zama a Seyir, za su ji tsoronku, amma ku yi hankali kada ku tsokane su da yaƙi, gama ba zan ba ku wata ƙasa daga cikinsu ba. ba ma wadda za tă iya isa ku sa ƙafarku a kai, na ba wa Isuwa ƙasar tudu ta Seyir, ta zama tasa, duk abincin za ku ci da ruwan da za ku sha, za ku biya su, Ubangiji Allahnku ya albarkace ku cikin dukan ayyukan hannuwanku, ya kiyaye ku cikin tafiyarku a duk faɗin hamada. Waɗannan shekaru arba'in Ubangiji Allahnku ya kasance tare da ku, ba kuwa kun rasa wani abu ba, saboda haka muka ci gaba, muka wuce uwanmu, zuriyar Isuwa, wanda yake zama a Seyir, muka bar hanyar Araba, wadda ta haura daga Elat da Eziyon Geber. muka nufi wajen hamadar Mowab, sai Ubangiji ya ce mini, Kada ku dami Mowabawa, ko ku tsokane su da yaƙi, gama ba zan ba ku wani sashe na ƙasarsu ba, na ba da Ar ga zuriyar Lot, ta zama mallakarsu, Emawa mutanena ne masu ƙarfi da kuma yawa, suna kuma da tsayi. kamar Anakawa, da sun zauna a can, kamar Anakawa, su ma an ɗauka su Refahiyawa ne, amma Mowab suna kiransu Emawa, haka ma Horiyawa, a da, sun zauna a Seyir, amma zuriyar Isuwa suka kore su, suka hallaka Horiyawa da suke kafinsu. suka kuma zauna a wurinsu, kamar dai yadda Isra'ila ta yi a ƙasar da Ubangiji ya ba su a matsayin mallaka, Ubangiji kuwa ya ce, Yanzu ku tashi, ku ƙetare kwarin Zeret, sai muka ƙetare kwarin, dukan shekarun da muka yi a tafiyarmu daga Kadesh Barneya zuwa lokacin da muka ƙetare Kwarin Zeret sun kai shekaru talatin da takwas, a lokacin wannan tsara gaba ɗaya ta mutanen da suka isa yaƙi sun mutu daga sansani, yadda Ubangiji ya rantse musu, hannun Ubangiji ya yi gaba da su sai da ya hallaka su ƙaƙaf daga sansani. To, sa'ad da na ƙarshe cikin waɗannan mayaƙa a cikin mutanen ya rasu, sai Ubangiji ya ce mini, Yau za ku wuce ta yankin Mowab a Ar, sa'ad da kuka iso kusa da Ammonawa, kada ku dame su, ko ku tsokane su da yaƙi, gama ba zan ba ku mallakar wata ƙasar da take ta Ammonawa ba, na riga na ba da ita mallaka ga zuriyar Lot, wannan ita ma a ɗauka ta a matsayin ƙasar rafahiyawa, waɗanda da sun zauna a can ne, amma Ammonawa suna ce da su Zamzumawa, mutane ne masu ƙarfi da kuma yawa, suna kuma da tsayi kamar Anakawa, Ubangiji ya hallaka su daga gaban Ammonawa. waɗanda suka kore su suka kuma zauna a wurinsu, Ubangiji ya yi daidai yadda ya yi wa zuriyar Isuwa waɗanda suka zauna a ƙasar Seyir, sa'ad da ya hallaka Horiyawa a gabansu, su kuma suka kore su suka zauna a wurinsu, har wa yau zuriyar Isuwa ne suke zama a can. Kusan abu ɗaya ya faru sa'ad da Kaftorawa daga ƙasar Kaftor suka hallaka Awwiyawa, waɗanda dā suke zaune a yankin ƙauyukan da suke kewaye da Gaza, suka zauna a wurinsu, cin Sihon sarkin Heshbon da yaƙi Ku fito yanzu ku ƙetare Kwarin Arnon; duba, na ba da Sihon mutumin Amoriyawa a hannunku, na kuma ba da sarkin Heshbon da ƙasarsa, ku fara mallake ta, ku kuma yi yaƙi da shi, a wannan rana zan fara sa tsoro da fargabanku a kan dukan al'ummai a ƙarƙashin sama; za su ji labarinku, za su yi rawan jiki su kuma damu saboda ku. Daga hamadar Kedemot na aiki ’yan saƙo zuwa wurin Sihon sarkin Heshbon, a kan ina neman zaman lafiya, ina cewa, Bari mu wuce cikin ƙasarka; za mu bi ta kan hanya ne kaɗai, ba za mu ratse dama ko hagu ba, ka sayar mana da abincin da za mu ci, da kuma ruwan da za mu sha a farashinsu. na azurfa, ka dai bar mu mu wuce ta ƙasarka kawai, kamar yadda zuriyar Isuwa waɗanda suke zaune a Seyir da Mowabawa waɗanda suke zaune a Ar suka yadar mana, gama muna so mu ƙetare Urdun zuwa ƙasa wadda Ubangiji Allahnmu yake ba mu, amma Sihon sarkin Heshbon ya ƙi. yă bar mu mu wuce a ciki, gama Ubangiji Allahnku ya sa Ruhunsa ya taurare don yă ba da shi a hannuwanku, kamar yadda ya yi yanzu. Ubangiji ya ce mini, Duba, na fara ba da Sihon da ƙasarsa gare ku, yanzu ku fara cinta, ku kuma mallake ƙasarsa, sa'ad da Sihon da dukan sojojinsa suka fito don su sadu da mu a yaƙi a Yahaz, sai Ubangiji Allahnmu ya ba da shi gare mu, muka kuwa buga shi tare da ’ya'yansa maza da kuma dukkan sojojinsa, a wannan lokaci mun ci dukkan biranensa, muka kuma hallaka su maza da mata da kuma yara, ba mu bar wani da rai ba, amma muka washe muka kuma kwasa shanu da kuma ganima daga biranen wa kanmu, Ubangiji Allahnmu ya taimake mu muka ci Arower wadda take a gefen Kwarin Arnon, da garin da yake a cikin kwarin, har zuwa Gileyad, babu garin da ya gagare mu, amma bisa ga umarnin Ubangiji Allahnmu, ba ku yi kusa da wata ƙasar Ammonawa ko ƙasar da take gefen kwarin kogin yabok ko kuwa wadda take kewaye da birane cikin tuddai ba.